sai ku kasance tare da ni domin jin me wannan littafi na labarin Fatima ya kunsa. Labarin Fatima babi na farko. Bismillahir Rahim. Wace ce Fatima? Muhammad asalinsa jajayen buzaye ne. Daga Agadas suka taso suka dawo Nijar da zama. Yana da mata guda ɗaya tak mai suna Khadija. Muhammad da Khadija suna da yara biyu, ɗaya sunanta Fatima, ɗayar kuma Sadiya. Fatima tana da shekara shida a yayin da ƙanwarta Sadiya take da shekara hudu. Wata anguwa suka dawo wadda ba ta da mutane sosai. Mahaifinsu Fatima ba mazauni ba ne. Yana tafiya Najeriya ne neman kuɗi. Wasu lokutan ya je garin Kano wasu lokutan kuma Katsina. Yana neman abin da za a rufa wa kai da iyali asiri. Kuma idan ya tafi yana ɗaukar dogon lokaci bai dawo ba. Don gaskiya yana yin wata shida ko takwas bai dawo ba. Ga shi ɗan abin da ya bar musu ba mai yawa ba har ya zo ya ƙare. Mahaifiyarsu ta fara neman yadda za ta rufa wa kanta asiri. Da mahaifiyarsu Fatima ta ga zama haka ba zai yiwu ba, sai ta fara shiga gidajen masu kuɗin anguwar neman aiki, domin su samu na abinci. haka rayuwar tasu ta ci gaba da tafiya har ta haifi yaro namiji. Yaran suka zama su uku kenan. A lokacin Fatima tana da shekara bakwai a duniya. Kuma a wannan lokacin ne mahaifinsu ya wata tafiya wadda ya ɗauki dogon lokaci mai tsayi bai dawo ba. Kuma a daidai wannan lokaci ne 'yar ƙaramar yarinya Fatima mai ƙaramin shekaru ta fara fuskantar ƙalubalen rayuwa. Mahaifiyar Fatima tana da ƙanwa wadda ita ma take aure a wannan gari. Sunan ƙanwar ta Asabe. Wannan kenan. Mijin Asabe yana da ƙani sunan shi yanzu haka shi ne zaune a gaban Asabe yana roƙonta ta shige mishi gaba kan neman auren ɗiyar yayarta wato Fatima. Maniri ya kalli Asabe ya ce wallahi anti ina son yarinyar nan sosai kuma da gaske nake zan aure ta. Asabe ta yi dariya sannan ta ce yanzu saboda Allah Maniri me za ka yi da ƙaramar yarinya 'yar shekara bakwai. Me ma Fatima ta sani a yanzu da kake zancen aure? Maniri ya ce wallahi anti da gaske nake auren ta zan yi. Zan rene ta har ta girma, zan kula da ita ba tare da komai ya shiga tsakaninmu ba, har sai ta girma ta mallaki hankalin kanta. Anta ta yi murmushi sannan ta ce, Idan kuwa haka ne kuma gaskiya ne abin da kake faɗa to zan fi kowa farin ciki, kuma zan shige maka gaba a kan maganar auren. Maniri ya ce, To ai yanzu me za a jira ma? Ai kawai ki tashi ki je ku yi magana da mahaifiyarta yanzu. Anta ta ce, A'a. ka bari zuwa ko gobe ne sai in je mu yi magana da yayar tawa duk yadda ake ciki sai in neme ka in faɗa maka nan fa manniri ya dage shi lallai sai dai ta tashi ta tafi yanzu to da yake ita ma tana son abin ya ƙulli sai ta tashi ta tafi gidan su Fatima domin nema wa ƙanin ta auren ɗiyar yayarta Fatima da sallamar ta ta shiga cikin gidan inda inna ta amsa mata wadda ke tsugunna bakin murhu tana fama da wuta Ɗaki suka shiga da 'yar uwarta suka gaisa. Fatima ta gaishe ta. Sannan ta fito tsakar gida ta zauna kusa da ƙannanta da ke ta su. Asabe ta kalli yayarta ta ce, Yaya kin ganni na zuwa ƙurarren lokaci yamma har ta gabato ko? Maman su Fatima ta ce wallahi kuwa, na san baki saba zuwa irin wannan lokacin ba. In za ki zo da wuri kike zuwa mu sha Allah da ya sa lafiya. Asabe ta yi murmushi sannan ta ce, kanin mijina Manniru niru aikin san shi ko? Maman Fatima ta ce ina eh, san shi. Asabe ta ci gaba da cewa to shi ne ya ga ɗiyarki Fatima yana so. Mahaifiyar Fatima ta katse ta ta ce haba Asabe wannan 'yar yarinyar mai zai ci da ita. Yarinyar da ko kirgan dangi bata fara ba shekarar ta bakwai fa. Asabe ta ce kash daɗina da ke saurin katsa mutum. Wallahi yaya, ai kya bari in ƙarasa magana ta ko. in ya so duk abin da za ki ce sai ki faɗi maman fatima ta ce to ina jin ki ci gaba da maganar ki ci gaba da maganar asabe ta tana faɗin shine ya hana ni sukuni ya tayar da ni na taho domin in shaida miki shi dai kawai burin sha ɗaura mata aure tsoron shikar a shi. har da kuɗi ma ya bani ya ce in kawo miki ta ƙara ƙarashe maganar ta tare da kwance gefen zanin ta ta ciro kuɗi ta miƙa wa mahaifiyar fatima karɓa sai tare da kirgawa tana zaro ido har dubu biyar zaro idanu yi sannan ta ce duk waɗannan kuɗin ya ce ki kawo min Asabe ta ƙara gyara zama cike da murnar alamun samun nasara ta ce ƙwarai da gaske ai wannan kaɗan ne ma kuma abin jin daɗin shine ya ce zai reni yarinyar ne har ta girma ko ya aure ta babu wani abu da zai shiga tsakanin shi da yarinyar na aure har sai lokacin da ta girma ta mallaki hankalin kanta Kin ga wannan ma ai abin farin ciki ne. Kuma kin ga ke ma ɗawainiyarsu su uku za ta ragur miki ai. Bayan maman Fatima ta gama jin dukkanin bayanin da Asabe ta zo mata da shi sai ta ce, ta ba ta lokaci domin ta yi tunani. A haka suka yi sallama ta tafi. Ko da ta koma gidan ta tarar da Maniri yana jiran dawowarta, domin ya ji yadda suka yi. Nan ta shaida mishi yadda suka yi da yayar tata. Tun daga wannan rana Manniru yake sintiri wajen zuwa gidan su Fatima, kuma duk zuwan da zai yi sai ya ɗauki kuɗi ya baiwa mahaifiyar Fatima. Wannan alherin da yake yawan yi mata na kuɗi ya sa ta amince mishi da auren 'yarta, kuma ba tare da wani ɓata lokaci ba aka sha biki amarya ta tare a ɗakin mijinta. Fatima ba ta son auren nan, hasali ma da yarinta sosai a tare da ita. 'Yar shekara bakwai fa, to me ma ta san za ta je ta yi? ita ma ba don taso ba aka kai ta ɗakin mijin da ba ta son shi balle halayen shi kuma tun daga kan neman auren har aka ɗaura ta tare da mahaifinta bai da labarin komai haka aka yi aure har aka kai ta ba tare da sanin mahaifinta ba saboda baya gari yana can yana fafutuka a kansu haka kowa ya watse aka bar baiwar allah nan ita kaɗai a cikin ɗakin babu abin da take sai kuka Ba a ɗauki wani lokaci mai tsawo ba sai ga kishiyarta da wasu mata a bayanta sun shigo ɗakin. Kishiyar ta nuna Fatima da ke rakuɓa a gefen ɗakin tana kuka. Ta ce kun ga abar da aka kawo min nan fa a matsayin kishiya. To ku faɗa min me zan yi wa kishi a nan. Gaba ɗayansu dariya suka kwashe da shi suna nuna Fatima suna dariya. Sannan suka fice daga ɗakin suna surutu akan banda abin namijin. Me zai yi da yarinyar da har yanzu 'yan raino ce. ci gaba da kukanta ta bayan fitar su daga ɗakin. Ga shi wani irin tsoro take ji sosai, don har ga Allah ita ba ta taɓa irin wannan zaman a ɗaki shiru babu kowa a ciki ba sai ita kaɗai. Nan da nan kewar gidansu da na ta biyu ta kama ta, sake fashewa da kuka ta yi har kanta ya fara ciwo, saboda tsananin kukan da ta sha. Tana jiyo lokacin da ango wato manniri ya shigo cikin gidan, a yayin da yake magana da uwar gidansa. Tsoro ne ya ƙara kama ta tare da fargaba matsananci. Tana cikin wannan yanayin sai ta ji sallamar shi ya shigo cikin ɗakin. Kallonta ya ga yadda ta takure tare da zazzaro idanu. Yayin da gaba ɗaya ya nuna mishi a tsorace take. Manniri ya yi murmushi sannan ya ce kwantar da hankalinki. Ni ba cutar da ke zan yi ba. Soyayya ta sa ni auro ki. Ledar da ya shigo da ita ce ya ajiye a gabanta sannan ya ce. ga shi nan ki ci in kin gama ki kwanta ƙarasawa cikin ɗakin yi kwanciyarsa ganin haka ya sa ta ɗauki ledar abincin da ya kawo mata ta fara ci abinci ne mai rai da lafiya da kaza haɗu da kuma lemu tana ci tana kuka nan ta sake tuno da ƙannanta da suke cin abinci tare a nan ta kwanta bayan ta gama Ba ta motsa ko nan da can ba ta kasa bacci don gaba ɗaya ita ji take kamar tana cikin kurkuku Bayan wasu lokuta ita ma bacci ya ɗauke ta. Washe gari wajen karfe shida ta ji ana tashinta. Ko da ta buɗe ido matar gidan ta gani tsaye a kanta. Cikin sauri ta miƙe zaune. Matar da ta ce ranki ya daɗe sai ki tashi ki je ki share mana gida. Ki wanke wanke sannan ki ɗora mana abin karyawa. Ba tare da musu ko jayayya ba ta ce to. Don har ga Allah matar tsoro ma take bata. saboda dama ruwan masifafu da kuma kalar marasa mutunci Allah ya yi mata. Jiyawa ɓangaren da Mariri ya kwanta ta yi ta ga wayan baya cikin ɗakin. Ko tun yaushe ya fita Allahu a'alam. Tashi ta ta je ta fara da wanke-wanke sannan ta share cikin gidan gaba ɗaya. Bayan ta gama sharar duk ta gaji, ta tsaya a tsakar gida tsaye tana tunanin ta yadda za ta yi ta fara girkin. A tsayawa ma kika yi ba za ki yi ki gama mana abin karyawa mu karya ba? abinda uwar gida ta fito tana faɗi kenan Fatima ta ce mama ban san ya zan yi ba ban iya girki ba uwar gida ta ce don ubanki kar ki ƙara kira na da mama kuma girki babu fashi sai kin yi ko ma yaya zaki, wannan bai shafe ni ba tana gama faɗin haka ta juya ta yi tafiyar ta cikin ɗaki ta bar Fatima baiwar Allah tsaye tana kuka haka nan ta kwakwaɓa ta kai mata ɗaki tarar da su tai suna ta karyawa suna shan ti mai kauri ta ƙarasa ta ajiye za ta juya ta fita uwar gida ta tsai da ita bayan ta tsaya ta dudduba abin da fatima ta yi koko ne ta dama kai da ka gani sai a hankali ka san abin na 'yan koyo ne dama da gayya ta saka ta aikin don ta san a 'yan shekarun fatima bai ci a ce ta iya girki ba balle har ta iya komai tsabar mugunta ne kawai Daukar shi ta yi ta juye mata shi a jiki saboda tsabar jin zafi da gudu ta fita daga ɗakin tana ihu. Inda ta yi girkin ta nufa da gudu. Sauran ragowar gasarar ta ɗauka cikin sauri ta juye ta a jikinta. Da yake ta ga haka mamansu take yi musu idan sun ji ciwo sai ta sa musu kamu. Allah ya taimake ta ƙunar bai tashi ba. Da rana ma haka ta sa ta ta fito ta ɗora musu na rana. Kuma don mugunta ta ce wai tuwon shinkafa suke so miyar taushe. shi ma haka ta kwaɓa ta kwaɓa da ta gama kuma ta yi mata shegen dukan tsiya duk girkin da take yi tun daga kan wajen haɗa wuta take shan baƙar wahala sai ta daɗe kafin ta kama haka za ta ƙone wajen hurawa da izawa ta zo ta ɗora girkin ta gama ba zai ciwu ba saboda ba ta iya ba ƙarshe a yi mata shegen duka saboda ta yi kwama tala a haka take a cikin gidan kullum ga ta yarinya ƙarama amma ba imani a tare da matar nan haka za ta yi ta saka ta ayyuka kala-kala ita za ta yi sharar gidan kullum ta yi wanke-wanke kuma ta zo ta ɗora girki in ta kwaɓa kuma a yi mata duka sannan dan baƙar muguntar girkin da ake saka ta take uwar gidan ba sa ci ita da yaranta girki take musu daban mai rai da lafiya amma ita Fatima sai uwar gidan ta tilasta ta dole sai ta ci abin da ta girka su kuma su zubar da nasu dama tuni sun cika cikinsu kawai tsabar salon mugunta ne kar ta bar ta huta hatta kayan yaran ta ita take baiwa ta wanke ga baki ɗaya haka ta mai da ita tamkar 'yar aiki bata taba yin girki ta zuba wa Fatima ba a haka rayuwarta ta ci gaba da kasancewa a cikin wannan gidan tun ba ta saba ba har ta zo ta saba da bakar wahalar da bata taba tunanin fuskantar ta ba a rayuwarta komai na gidan ita take yi shi kuma miji sai dare yake dawowa ba wai fahimtar me ke faruwa yake a cikin gidan ba. To masu saurare, bari mu dakata a nan shirinmu na gaba insha Allah za mu tashi.